Sarakuna ta ɗaya Sura ɗaya Adoniya ya naɗa kansa sarki Sa'ad da Sarki dauda ya tsufa ya kuma ƙara shekaru, ba ya jin ɗumi ko an rufe shi da abin rufuwa, saboda haka bayansu suka ce masa, Bari mu nemi wata budurwa wadda za ta yi wa ranka ya daɗe sarki hidima, da kuma kula da shi, za ta dinga kwanta kusa da ranka ya daɗe, ya ji ɗumi. Suka nemi kyakkyawar yarinya cikin fāɗin Isra'ila. Sai suka sami Abishag, mutuniyar Shunam, suka kawo ta wa sarki, Yarinya kuwa kyakkyawa ce, ƙwarai, ta kuwa lura da sarki, ta kuma yi masa hidima, amma sarki bai yi jima'i da ita ba. A duniya, wanda mahaifiyarsa ce Haggit, ya fito ya ce, Zan zama sarki, saboda haka ya nemi kekunan yaƙi, ya kuma shirya dawakai tare da mutane hamsin da za su sha gabansa. A duk rayuwarsa mahaifinsa bai taɓa tsawata masa ya ce, Me yasa kake yin haka ba? shi kuwa mai kyan gani ne ƙwarai, shi ne aka haifa bayan Absalom, Adoniya ya haɗa baki da Yowab ɗan zaruhiya, da kuma Abiyatar firist, suka kuma ba shi goyon baya, amma Zadok firist, Benahiya ɗan Yahohiyada, annabi Natan, Shimeyi, Reyi da kuma matsara na musamman na Dauda ba su bi Adoniya ba. Wata rana Adoniya ya tafi dutsen Zohelet kusa da Enkrogel, inda ya yi hadayar tumaki da shanun noma. da shanun da ake kiwo a gida, ya kuma gayyaci ’yan'uwansa wato, sauran ’ya'yan sarki Dauda? tare da dukan dattawan sarki da suka fita daga Yahuda, amma bai gayyaci annabi Natan, ko Benahiya, ko wani daga matsara na musamman, ko kuwa ɗan'uwansa Solomon ba, sai Natan ya ce wa Batsheba, mahaifiyar Solomon, kin san cewa a duniya? ɗan Hagit ya zama sarki ba tare da sanin ranka ya daɗe sarkinmu Dauda ba? Yanzu bari in ba ki shawara yadda za ki ceci ranki da kuma ran ɗanki Solomon, ki shiga wurin Sarki Dauda ki ce masa, Ranka daɗe sarki, ba ka rantse mini ni baiwarka cewa, Tabbatacce Solomon ɗanka ne zai zama sarki bayana, ya kuma zauna a kujerar sarautar ba? To, me yasa duniya ya zama sarki? Yayin da kike can kina magana da sarki, zan shiga in kuma tabbatar da abin da kike faɗa. Saboda haka, Barsheba ta je don ta ga sarki, A yanzu dai sarki ya tsufa, yana nan kuma a cikin ɗakinsa inda Abishag mutuniyar Shunam take masa hidima, Batsheba ta rusuna ta kuma durƙusa a gaban sarki, sai sarki ya tambaye ta ya ce, Me kike so? Ta ce masa, Ranka ya daɗe, kai kanka ka rantse mini ni baiwarka da sunan Ubangiji ka cewa, Salaman ɗanka zai zama sarki bayana, zai kuma zauna a kujerar sarautata, amma yanzu Adoniya ya zama sarki, kai kuwa ranka ya daɗe sarki. ba ka san wani abu game da shi ba, ya miƙa hadayun shanu da shanun da ake kiwo a gida, da tumaki masu yawa, ya kuma gayyaci dukan ’ya'yan sarki maza, da Abiyatar firist, da yawa shugaban mayaƙa, amma bai gayyaci salomon bawanka ba, ranka ya daɗe sarki, idanun dukan Isra'ila suna a kanka, domin su san wa zai zauna a kujerar ranka ya daɗe sarkina a bayanka, in ba haka, bayan an binne ranka ya daɗe sarki. tare da kakanninsa, za a wulaƙance ni da Solomon ɗana kamar masu laifi, da take cikin magana tare da sarki, sai annabi Natan ya iso, sai aka faɗa wa sarki ga annabi Natan, da Natan ya je gaban sarki, sai ya rusuna da fuskarsa har ƙasa, Natan ya ce, Ranka ya daɗe sarki, ko ka furta cewa Adoniya ne zai zama sarki a bayanka, ya kuma zauna a kujerar sarautarka? Yau ya gangara ya kuma miƙa hadayun shanu, da shanun da ake kiwo a gida, da tumaki masu yawa, ya gayyaci dukan ’ya'yan sarki maza, da shugaban mayaƙa, da kuma Abiyatar firist, a yanzu haka suna ci, suna sha tare da shi, suna cewa, Ran sarki a duniya ya daɗe, amma ba gayyaci ni bawanka da Zadok firist, da Benahiya ɗan Yahohiyada, da kuma bawanka Solomon ba, ranka ya daɗe sarki. ko ka tabbatar da haka, amma ba ka ko faɗa wa fadawanka cewa ga wanda zai gaji ranka ya daɗe sarki ba? Dauda ya naɗa Solomon sarki, sai Dauda ya ce, Kira Sheba ta shigo, sai ta zo gaban sarki ta kuma tsaya a gabansa, sai sarki ya rantsuwa, Muddin Ubangiji yana a raye, wanda ya cece ni daga kowace damuwa, ce a yau zan aikata abin da na yi miki rantsuwa da sunan Ubangiji, Allah na Isra'ila, Solomon ɗanki zai zama sarki. bayana, kuma shi zai zauna a kan kujerar sarautata a maimakona. Sai Basheba ta rusuna da fuskar ta har ƙasa, ta kuma durƙusa a gaban sarki ta ce, Bari sarki na Dauda ya daɗe har abada. Sarki Dauda ya ce, Ku kira mini Zadok firist, annabi Natan, da Benehiya, ɗan Yahohiyada, da suka zo gaban sarki, sai ya ce musu, Ku ɗauki bayan sarki tare da ku, ku kuma sa ɗana Solomon a kan dokina, ku gangara da shi zuwa Gihon, a can ku sa Zadok Frist da annabi Natan su shafe shi sarki a bisa Isra'ila, ku busa ƙaho, ku kuma yi ihu, kuna cewa, Ran sarki Solomon ya daɗe, sa'an nan ku haura tare da shi, zai kuwa zo ya zauna a kujera sarautata, ya yi mulki a maimakona, na naɗa shi mai mulki a bisa Isra'ila da Yahuda. Benahiya ɗan Yehohiyada ya amsa wa sarki ya ce, Amin, bari Ubangiji Allah na ranka ya daɗe, sarkina, ya tabbatar da haka, kamar yadda Ubangiji ya kasance da ranka ya daɗe sarki, haka ma bari ya kasance da Solomon, ya kuma mai da kujerar sarautarsa, tafi kujerar sarautar, ranka ya daɗe, sarki Dauda girma. Sai Zadok priest, annabi Natan, Benahiya ɗan Yehohiyada da Feletiyawa suka gangara suka sa Solomon a kan dokin Sarki Dawuda, suka raka shi zuwa Gihon, Zadok firist ya ɗauki ƙahon mai daga tanti mai tsarki, ya shafe Solomon, sa'an nan suka busa ƙaho, sai dukan mutane suka yi ihu, suna cewa ran Sarki Solomon ya daɗe, dukan mutane kuwa suka haura suka bi shi, suna busan sarewa, suna farin ciki sosai, har ƙasa ta girgiza saboda sowa. Adoniya tare da dukan baƙin da suke tare da shi kuwa suka ji wannan sa'ad da suke gama bikinsu, da jin busan ƙaho, sai Yowab ya tambaya ya ce, Me ya jawo surutu haka a birni? Tun yana cikin magana, sai Yonatan ɗan Abiyatar ya iso, Adoniya ya ce, Shigo, ai, mutumin kirki irin ka lalle, lalle ka kawo labari mai daɗi ne. Yonatan ya ce wa Adoniya, A ina ranka ya daɗe, sarkinmu, Dauda ya naɗa Solomon sarki, sarki ya aika shi tare da Zadok firist, annabi Natan, banehiya ɗan yahohiya da. Keretawa da Feletiyawa suka sa shi a kan dokin sarki, Zadok firist kuwa da annabi Natan sun shafi shi sarki a Gihon, daga can suka haura suna kirari, birni kuwa ta ɓarke da sowa, surutun na kake ji kenan. ban da haka ma. Solomon ne sarki yanzu, yanzu haka fadawa sun zo suna wa ranka daɗe, Sarki Dauda, san barka suna cewa, Bari Allahnka ya sa sunan Solomon ya zama sananne fiye da naka, bari kuma sarautarsa ta fi taka girma. Sarki ko ya ya sujada a gaban gadonsa, ya ce, Yabo ga Ubangiji, Allah na Isra'ila, wanda ya bar idanuna suka ga Magaji a kan kujerar sarautata a yau. A nan fa dukan baƙin Adoniya suka taso da rawar jiki suka watse, amma Adoniya don tsoron Solomon ya je ya kama ƙahon bagade ya riƙe, sa'ad da aka faɗa wa Solomon cewa, Adoniya yana tsoron Sarki Solomon, kuma ya manne ƙahonin bagade, yana cewa, Bari Sarki Solomon ya rantse mana a yau cewa ba zai kashe bawansa da takobi ba. Solomon ya amsa ya ce, In ya nuna kansa mai biyayya, ba gashin kansa zai faɗi ƙasa, amma in aka same mugunta a cikinsa zai mutu, sai Sarki Solomon ya aiki mutane suka kuma sauko da shi daga bagade, Adoniya kuwa ya zo, ya rusuna wa Sarki Solomon, sai Solomon ya ce, Tafi gidanka.